العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya ba mu ikon halartar wannan waje mai albarka da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to kamar yadda na yi bayani shekaran jiya cewa yau ne da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu rufe wannan tafsiri mai albarka a rufe tafsiri da za mu yau ba wai wata aya za a karanta ko ci gaba da karatun alkur'ani ba ne a'a yau ne za a rufe abinda aka karanta daga jiya tun farkon watan zuwa jiya alhamdulillahi ya wadatar mun tsaya a gaba a za mu taɓo abubuwan masu muhimmanci da suke gabanmu mu yi nasiha a kai mu yi su dalla-dalla saboda kowane ɗan uwa musulmi ya tafi ala basiratin akan basira da sanin yadda zai tunkari waɗannan abubuwa da farko za mu yi magana kaɗan kafin a zo a yi bayanin rufewa akan zakkan fidda kai a ƙara nana tashi mu yi bayani akan hukunce-hukuncen idi mu yi bayani akan wato azumin shawwal da muhimmancinsa sannan kuma mu zo mu rufe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da farko dai bayanin da za mu yi a kan zakatul fitir domin shine a gabanmu wanda ya kama daga yau ma ana iya fitarwa shi fidda zakan fidda kai yana daga cikin rahaman Allah subhanahu wata'ala ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin zakkan fidda kai Allah ya shar'anta shi ya zamanto wato abin da zai cikita mana tawaya da naƙasu da aka samu na ibadanmu na azumi yanda Allah ya shar'anta mana mu riƙa na filfilu na sallah a gobe kiyama idan aka zo binciken ayyukan farilla na sallah aka samu salloli sun tawaya sallolinka na farilla babu sujada a nan bai cika ba ruku'i bai cika ba raka'a ɗaya bata cika a nan ba zaman tahiyanka bai yi a nan ba menene bai yi ba na sallolinka gaba ɗaya idan aka je gobe kiyama aka bincika aka samu ba su cika ba sai Allah ya ce a je a duba na filfilun da kake yi a ɗebo abinda ya tawaya daga sallolin farillanka a ɗebo daga nafilfilun da kake a cikita maka su sallolinka su to cikakku to zakkan da kai ma yana daga hikimominsa shi ma irin su da baka da ake samu ga mai azumi ya yi ashar a nan ya zagi wani a nan ya ci naman wani a nan ya furta kalma ta batsa sannan ya saurari music watakila ya sanya a kunnen shi yana jin waƙoƙi ya kalli haram ya kalli wani fim da bai da kyau ya karanta wata magazin da ba ta da kyau ta tsiraici duk dai a wannan wata mai albarka da aka hana mu waɗannan abubuwa mu nesance su to musulmin da ya yi waɗannan abubuwan sai a tawaye sallan shi a nan a rage azumin shi a nan a rage wani abu a can a cire nan a cire can sai ka ga mutum ya waye gari ramadanan shi gaba ɗayan shi gibi giɓi gibi da na ƙasa da na ƙasa da tawaya tawaya to shine annabi sallallahu alaihi ya wajabta mana ya shar'anta mana mu fidda zakkan fidda kai ana fitarwa sai ya cikita mana wannan gibin gaba daya sai ya zamanto azumin ka ya zamanto cikakke ɗari bisa ɗari wannan yana daga cikin hikiman zakkan fidda kai hikima ta biyu na zakkan fidda kai shine a cirewa musulmi ƙwauro da ruwa a saba masa wajen bayarwa da tausayin wanda bai da shi yanda ya bayar a azumi to yanzu bayan azumin ma gashi ya fara bayarwa yana bayarwa wanda kuma ana so ya miƙe a haka abu na uku zakkan fidda kai zakka ce da ake so ta daidaita farin ciki tsakanin mai shi da marashi shi domin ranar idi ranar sallah rana ce ta farin cikin kowane musulmi a duniya namiji ko mace babba ko yaro shugaba da wanda ake shugabanta mai hali da mara hali duk idin nasu ne matukan su musulmai ne to idan aka wayi gari ranan idi mawadaci mai hali yana da abin da zai ci da iyalansa su ci su sha to za ka ga yana cike da farin ciki amma idan aka zo wajen talaka wanda bai da shi a same shi shi kuma ranan farin ciki ya koma gefe ya yi tagumi ya haɗa hannaye haka ya zauna kawai ya ɗaure fuska saboda bai da abin da zai ci bai da abin da zai ciyar da iyalansa babu babu babu babu sai Allah madaukakin sarki ce a'a ayi maza maza daga yau din nan 28 da gobe 29 da ake kyautata rai shine karshe to a fitar a bawa waɗannan bayin Allah a fitar kuma a safiyan idin a miƙa musu domin su tafi idin cikin walwala da farin ciki da murna duk wanda ka kalle shi cikin musulmi a wannan ranar yana murna da yanda mai hali mawadacin ke murna haka talakan ke murna shi ma to wannan shine a yi shiyarin murnan gaba ɗaya kar a samu wani rana ce ta farin ciki ga dukkan musulmi amma wani ɓangaren ne ke farin ciki wani ɓangaren kuma cikin baƙin ciki to yana daga cikin hikimomin ba da zakkan da kai da aka ce a bayar to wannan zakkan fidda kai din hukuncin zakkan fidda kai dai a musulunci wajibi ne abinda ke wajibi a musulunci shine ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi kowa yusabu fa'ilahu wa yu'aqabu tarikahu shine abinda ke wajibi shine abinda in kai shi Allah zai baka lada mai yawa in ka ƙi yin shi kana da hali Allah zai maka hukuba da azaba to zakan fidda kai haka take wajibi ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakan fidda kai ina fata an gane ko a hadisan Abdullahi dan Abbas da kuma hadisin Abdullahi dan Umar sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya wajabta zakkan fidda kai abu na biyu akan waye ne zakkan fidda kai ta wajaba zakkan fidda kai yana wajaba akan kowane musulmi kowane musulmi namiji ko mace babba ko yaro tsoho ko matashi ɗa ko bawa hatta jaririn da aka haife shi yau kafin a ga watan shawwal kafin a ga wata na sallah in dai an haifi mutum a yau ko gobe ya shiga cikin wajabci saboda ya samu wani time na ramadana ɗin tun kafin shawwal ya shigo ya samu lokacin wajabci amma da za a haifi mutum bayan rana ta faɗi ramadan ɗin ya wuce yau rana ya faɗi gaba ɗaya an ga watan to bai cikin wanda zakkan da kai ya wajaba a kan shi haka nan da mutum zai mutu yanzu zakkan da kai bai wajaba a kan shi ba amma da zai mutu bayan abin nan faduwar rana zakan fidda kai ya wajaba a gare shi domin ya abin nan ya mutu bayan ya yi ramadan kafin lokacin wajaban ya zo masa so zakan fidda kai ya wajaba kan kowane musulmi matukan ya fito duniyan nan yana numfasawa ko da yan mintuna ne to amma ga ciki fa mace mai ciki eh dan da yake ciki ba wajibi bane a fitar masa amma in an fitar masa an kyauta yana da kyau a fitar masa an kyauta amma ba wajibi bane ba tilas bane tunda dama namiji yanda ake bada namiji mudun nabi hudu haka nan ma ake bayarwa ga mace to sai a cire wannan babu laifi wannan shine so mudu eh, nawa ne daidai ake cirewa ana cirewa daidai da mudun nabi ƙananan suna nan ire iren su sune minimum ɗin mudun nabi guda hudu ake cirewa a madadin cirewa a madadin mutum daya akwai mudun nabi da aka yi shi shi kuma eh, yana daukan mudun nabi guda biyu wanda kawai in ka auna daya to eh, yana matsayin guda biyu ne to su kuma biyu za ka auna akwai katon shi kuma wanda aka auna mudun nabi hudun ma gaba ɗaya, in ka auna ɗaya irin wannan babban to mutum ɗaya kenan ake bayar masa ina fata an gane ko ba a san ƙasa da haka ba a san fi haka ba a san ƙasa da haka ba a son ya fi haka mutum ya tsaya inda musulunci ya tsaye da shi idan ka cire haƙƙin Allah sauran kuma ya kace to in kana so ka daɗa kyautatawa ya kace to wannan kuma na baka ne. ina fata an gane ko a yaushe ne ya dace a bayar da zakkan fidda kai zakkan fidda kai yana da lokacin halarci yana da lokacin falala lokacin halarci shine daga yau 28 yau in an kai azumi ana iya fara fitarwa daga yau ana fara fitarwa daga gobe da gobe kuma kwana ɗaya kafin idi ko kwana biyu kafin idi so yau har zuwa gobe ana iya fitarwa idan watan mai kwana 29 amma in watan mai 30 ne to daga ran 29 ake fara ciyarwa cirewa har rana ta 30 wannan kwanaki biyu din nan two days kafin idi ko one day kafin idi kwana biyu kafin idi ko kwana ɗaya kafin idi eh an shari'a ta yadda in ka fitar yayi amma peak time din lokacin da ya fi daraja da alherin da lada shine lokacin da sassafe kafin a je idi ka san kowanne lo abu Allah yana sa mai akwai lokaci mafi albarka yanzu na filfilunka in ka tashi kana kiyamun laili da dare daga bayan isha duk sallan da ka yi kiyamun laili ne amma wanne ne ya fi lokaci dab da fitowa alfijir mutum ya tashi a irin wannan lokacin one third kashi ɗaya bisa uku dare na ƙarshe to wannan su ne lokutan da ake fitarwa a wani lokaci ne ake so ya je hannu wato miskini ko fakiri wato kafin je idi kafin je idi idan mutum ya bayar yau ya bayar gobe ya bayar da sassafe kafin a fita idi an karɓa masa zakkansa a matsayin zakkan fidda kai duk ladan da Allah ya tanada da alkhairi da fa'idan da ake samu ga zakkan fidda kai za ka samu amma wanda ya bayar bayan an sauko idi sai dai a karɓa masa a matsayin sadaka ne kawai irin wanda aka saba yi a kowane lokaci kuma yadda za ka ga mutum ka cire abinci ka ba shi sadaka to irin wannan ladan za a baka amma wani wata garaɓasa da ake samu ta musamman da sunan fiddakai kai ba ka samu saboda ka bayar a lokacin da ba a bayarwa ya wuce an sauko idi wannan shi ne to iri waɗannan mutane ne ake bawa waɗanda ake bawa su ne talakawa Faɗiri da mabukaci wanda ba su da shi da kuma wanda ba su suka suka masa yawa duk ana ɗiba a basu idan mutum ya zo fitarwa ɗin zai fara da kanshi majidanci ne da duk jama'an da kake ɗaukan ɗawainiyancinsu da shansu da suturansu da hidimominsu duk suna wuyanka su ne za ka fitarwa su ne za ka fitarwa duk abin da mutum zai fitar zai fara da kanshi kullum manzo Allah yana cewa ibda bi nafsika thumma bi man ta'ulu ka fara da kanka sannan waɗanda kake ɗaukan ɗawainiyarsu da nauyinsu mutum ya fara da kanshi ya fitar sai ya fara da iyalanshi da ɗayan haka haka ake fitarwa a ah, idan kuma cikin waɗanda kai kake ɗaukan ɗawainiyansu ɗin fitar musu ya kama dole kai zaka fitar in suka zo suka ce maka wani e eh, mu za mu fitar wa kanmu alhamdulillahi ne na tana da nawa fa biha wa ni'ima Alhamdulillahi. dama can ɗin in suka kasa ne za ka fitar musu ina fata an gane yanzu matasa daga yanzu mutum zai iya sayan mudu ɗaya da rabi na shinkafan shi ya kulla ya ajiye a leda ya ajiye a leda tun yanzu na san mudu ɗaya da rabi na shinkafa dai sha Allahu ba zai gagara ba mutum ya saya ya ajiye kayan shi da niyan zan fitar in kana da waɗansu ƙannanka da za ka taimaka musu ka ɗan rage wa mahaifinka nauyi alhamdulillahi dama abin da ake so kenan sai mutum ya aje da sassafe kafin idi sai shi ma ya je ya miƙa ya bayar ina fata an gane ko to wannan shi ne a wani nau'in abinci ne ake bayarwa kuma yaushe ne ake bayarwa e nau'in abincin da ake bayarwa ita ce cimaka wanda ita ce a galibi kwata-kwata rayuwa ta dogara akai ake rayuwa a kanta ake rayuwa a kanta kaga muna rayuwa a kan masara muna storin din shi mu shi a mu yi ajiyansa muna rayuwa a kan dawa muna rayuwa a kan gero muna rayuwa a kan maiwa muna rayuwa a kan shinkafa muna rayuwa a kan alkama muna rayuwa a kan wake ana cin wake a ajiye shi ta wake duk za a iya fitarwa muna rayuwa a kan garin kwaki za a iya fitar da shi ko kuma garin alabo duka waɗannan ana iya ba da shi ana iya ba da shi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin ka bayar kai mai bayarwa shari'a sai ta maka adalci ta ce to in abin da za ka bayar ya zamanto sama da buƙatan iyalanka da gidanka sama da buƙatan iyalanka da gidanka misali kullum abin da ake ci a gidanka kullum shine shinkafa mudu uku ake ci kowa ya ƙoshi ya wadata to sai ka wayi gari ranar idin da za a fitar da zakkan fidda kai din kwata-kwata abin da ka mallaka na abinci a rayuwanka sama da ƙasa shine mudu uku din to shari'a ta ce karka taɓa karka taɓa sai ka bari Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke maka amma idan ka taɓa ya zamanto ƙasa da mudu uku ɗin nan wanda ciyar da su ya zamanto wajibi da tilas da nauyi a kanka wani zai yi kukan bai ci abinci ba to wannan ba ka yi wa kanka adalci ba sai ka bari idan kuma ka wayi gari kaga misali kana da har mudu ashirin a ranan kuma ga uku ɗin nan gaba ɗaya wanda za a ci so kana da excess kenan na mudu goma sha bakwai sai ka duba cikin waɗanda za ka fitarwa ɗin gaba ɗaya mudu goma sha bakwai ɗin zai isa to sai ka fara da kanka ka fara da wannan ka fara da wannan iya inda ya tsaya sai ka auna kaga ka gama cirewa gaba ɗaya alhamdulillah sha bakwai ɗin ya wadatar alhamdulillah. in kaga cikin waɗanda za ka fitarwa cikin waɗanda za ka fitar musu da nauyinsu ke wuyanka sha bakwai ɗin da ka fitar yanzu an samu mutum biyar ba su samu ba sun rage shi kenan Allah ba zai ɗora maka ba ka tsoraci Allah ka yi iya abin da za ka iya na mutum ka za ka cirewa sauran kuma babu sai ka kira su ka faɗa musu su cire wa kansu in suna da hali in babu hali kuma la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wannan kai abin da zaka iya idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum Allah ce idan na umurce ku da abu ku yi shi gurgudun iyawanku wannan shi ne, sannan kuma a zakkan da kai din nan jinsin abincin da 'yan adam suke ci ake fitarwa jinsin abincin 'yan adam ba ce maka ka nemo jinsin abincin aljanu ba ko jinsin abincin dabbobi ba a'a jinsin abincin 'yan adam shi ne mutum zai cire saboda haka da za ka cire wani abin da ba abincin ɗan adam ba ne ka bayar da shi ba za a karɓa ba idan ka cire dusa ka zo ka ce ma wani bismillah ga wannan zakkan fit da kai ne ya yi maka mai da dusa ka gani ka yi haƙuri kawai akwai wanda zai nace wa kanshi ya nace wa kanshi ko kuma ya ji hudu ba an ce ai idan baka fit da zakkan fit da kai ba kuma ka saba fitarwa shekara da shekaru bana baka fitar ba ai azumin ka gaba ɗaya ma an rataye shi ba za a karɓa ba sai ka fidda zakkan fidda kai ka samu mutum ya je ya ɗauki bashi ko ya galabaita bai da hali bai da kuɗi bai da komai a zo a tsoratar da shi ga yara wajen mutum ashirin zai cirewa mutum ashirin ko talatin a je a bashi wata fatawa wai azumin shi ma gaba ɗaya ba a karɓa ba an jingine shi an rataye shi sai ya fitar da zakkan fidda kai wannan bai da asali bai da asali Allah baya dora ma abinda ba za ka iya ba azumin karan kansa ma Allah ya ce in ba za ka iya ba ka ciyar ciyarwan ma in aka zo ciyarwan ma baka iya ba baka da shi shikenan Allah ya soke ba azumin madadin shi shine ciyarwan ciyarwan ma baka da shi Allah bai hore maka ba shikenan Allah ya sauke maka ba zai taba takura maka ba ba zai taba takura maka ba saboda haka wannan bai da asali in ba ka da shi shikenan ka zauna Allah ubangiji ya sare ina fata an gane ko to bayan haka shin ana ba da kuɗi kiman abin da za ka fitar ka ba da kuɗi a madadin shi a'a wannan ya saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan as-salafu salih sune sahabbai duk inda sunna ta ce maka abinci zaka biya zaka fitar to ba a son ka ba da kuɗi a madadin shi inda aka ce nama za ka bayar ba a son kuɗi a madadin shi inda aka ce kuɗin ne za ka bayar to ba a son nama shi kuma a madadin shi ko kuma abinci a madadin shi so in kana da kuɗi suka kai nisabi kuɗin za ka cire in kai mai kiwon dabbobi ne suka kai nisabi shanun za ka cire awakin za ka cire tumakin za ka cire raƙuman za ka cire in ya so wanda za ka ba wa je ya sayar ya karɓi kuɗin wannan wani abu ne daban amma bayan da za a yi shanu ne suka kai nisabi za ka fitar da shanu uku ka ce a bar su kawai zan ba da kuɗi a madadinsu ba a yadda ba ko hatsi ne za ka cire ga hatsin nan sai ka ce a bar hatsin kawai zan cire kuɗi a madadi ba a su ko lai ya ka yanka naman ake so ka ba ma talaka sai ka ce bari zan ba shi kuɗi a madadi nan ma ba a so naman ake so ya gwaguya ya ci ina fata an gane ko yawwa to ita ce hikima so ba a ba da kuɗi in ka cire zakkan kuɗi ka ba da kuɗi inda aka ce abinci za ka cire zakkan abinci zakatul fitr to abincin za ka bayar in ka ba da madadi na kuɗi ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan hikimar wani bai da shi a gida ko bai damu iyalan shi su ci ba Tun da shi yana raɗiya a waje ya ci a wajen abokai ko ya je gun mai sha ya ɗan sha kawai ya tafi ba ruwan shi da iyalan shi to kaga hikiman ka kawo buhun ana gani a tura shi cikin gida ka san in aka ga buhu ya shiga gida ƙaryanka ka fidda da shi ka ce za ka sayar ina ba zai jawo ya yi waje ba ba a da abincin kuma in buhu ne ba zai buya ba amma in ka kira mutane ka ba su naira dubu ɗaya bibbiyu bibbiyu wani zo ga zakan fi da kai ina sa aljihu a nan zai sa a ƙofar gida zai sa to daga nan ba zai shiga ma gida ba zai wani go kawai je ka ga yana hura shisha kawai wannan abun nan taban gwangwani iyalai suna fama da yunwa da 'ya'ya ba su yi bacci ba saboda yunwa kaga gaza fit da kai ya koma shisha ya koma rotmans ya koma menene to kaga shi yasa musulunci baya so ba a cire kima ina fata an gane ko a ah, wannan shine ah, bayan haka ina ne ake fidda zakkan fidda kai inda kake layin da kake nan za ka fita ka miƙa wa talakawan da suke wajen ba ka bawa ga layi na gaba sai ka tabbatar layin da kake babu mai mabukaci sai ka mika ta layin da yake baya can ma in babu he layi da yake uku in anguwanku gaba ɗaya babu misali ka bala to sai a mika ta anguwar rimi ko marafa nan ne kusa in kana anguwan shanu aka wadata shi na ka mika ta a bafa ko kuma anguwan sarki haka ake yi ba a ɗaure ta daga yanzu ka cika buhu ka ce a kai zariya ma wani malaminka ko waninka ko waninka a'a ita nan ake rarraba ta kamar yadda malamai suka faɗa a ya ake rarraba ta shin idan na cire na mutum ashirin a gida na hai na ga ya kai kusan buhu ɗaya da rabi zan iya ba mutum ɗaya kawai gaba ɗaya miskini fakiri mabukaci eh ana iya haɗawa gaba ɗaya a bashi amma yana da kauri har buhu ɗaya da rabi babu laifi a rarrabawa wa mutane kamar a raba mutum uku kaga wannan ya samu rabin buhu wannan rabin buhu wannan rabin buhu za a samu auki kowa yana da ƴaƴa a gidan shi amma in ka dunkula ka ba mutum ɗaya yayi amma saboda yawan mabukatan a ɗan rarraba ta rarraba wanda ba zai ba zai kacalcala shi ya ɗan yi ɗan kaɗan ba babu laifi a rarraba ɗin amma kar a rarraba shi raba wanda da bayarwan da rashin bayarwan duk ɗaya ne ga wanda ka bawa a'a a ɗan samu dai akwai ɗan kauri haka a bawa mutum ina fata an gane ko to idan mutum ya wayi gari baya daga cikin masu bayarwa saboda shi bai da shi yana zaune sai aka turo masa wannan ya turo mai wannan ya turo mai wannan ya turo mai wannan ya turo mai wannan ya turo rabin buhu can wani ya turo buhu can wani rabin buhu can wani buhu haka sai ya to kawai kafin aje idin nan ya samu buhun shinkafa har uku zuwa hudu ga masara a gefe ga gero a gefe saboda yawan mutane da suke kawo masa to shi ma a wannan wajen fa ya zamanto mawadaci kuma yawa a safiya ɗaya kawai ya zamanto mawadaci malamai suka ce sai ya ja buhu shi ma ya cire wa kansa ya cire wa iyalan shi alhamdulillah mu waye gari ba wadata amma yanzu Allah ya wadata ni gashi ba a tafi idi ba to ina cikin mawadata ina da abin da zan bayar kuma sama da abin da za a ci a gidana ni ma zan cire sai ya cire shi ma sai ya je ya nemi wani shi ma ya bashi wanda da suke class ɗaya tunda shi yanzu an yi promoting nashi shi ma sai ya nema ya bashi ina fata an gane ko wannan shine abin da ya jibinci zakan fidda kai ina fata an gane da fata Allah maɗaukakin sarki ya albarka bayan zakan fidda kai an gama cire shi ana buƙatan kuma za a je idi shi sallan idi din nan wato za a fita ne a je a gode wa Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yi masa raka'a biyu bisa ni'iman da ya mana muka gama ramadana lami lafiya ni'iman da ya mana mu ya bamu na buɗe baki na halal har muka gama sahur ɗin da muke ci na halal ya bamu lafiya ya bamu abin da za mu ci mu da iyalanmu ya ba mu lafiyar da muka halarci tahajjudi ya ba mu lafiyar da muka yi tarawihi ya ba mu lafiyar da muka zo tafsiri muka ji ayoyin Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiyar da har muka yi sadaka irin wannan ni'imomin da ya mana ga wata babban ni'ima ya ba ma ya ba mu lafiya muka yi itikafi kuma ya ba mu iko muka halarci lailatul qadari muka samu garaba sanda sai wani ya sa ya yi shekara tamanin da uku da watanni ya samu abin da muka samu a dare ɗaya to iri wannan ni'imomin da alkhairi da Allah ya nuna mana me za mu yi mu ji mun gode masa safiya na yi sai mu garzaya mu haɗu a fili maƙil mu masa raka a biyu mu dawo kamar yadda Allah maɗaukakin sarki jarabawa ta fito ka zo na ɗaya aka zo ana course ana interview mutum arba'in ne ake so a ɗauka cikin mutum dubu kaga kai ne na ɗaya wannan jin daɗin da menene he kai raka'a biyu ka gode wa Allah bisa ni'iman da ya maka to shi ma haka sallan idi raka'a biyu ake don a gode wa Allah bisa ni'imomin da ya mana na zama a watan Ramadana da alkhairan da muka ɗiba Allah ya buɗe ƙofofin aljanna don mu ya kulle ƙofofin wuta don kar mu faɗa ya ɗaure mana shaiɗanu kai ya Allah mun gode me ya dace mu maka mu garza ya muje wani ƙatoton fili a bayan gari kowa ya yi Allah na fila biyu ya dawo Shi ne sallan idi Shi ne sallan idi to sallan idin nan yana da adab laduba ranan da za a je ana son a yawaita kabarbari daga yau gaman gobe idan su malam sale suka ga mana wata Allah saka musu da alheri da simwal in suka ga mana wata to daga lokacin da aka sana an ga wata inda duk inda musulmi ke ana so ya rika ɗaukar bara kawai a ji kabbara na tashi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ana so ka a kasuwa kaji kake a gida ne a hanya a mota kana tuka mashin ne dan a caba ne ya dauko fasinja direba ne kana masallaci kana gida mata ne yara ne duk inda ake da an ce an ga wata ana so a ji ko ina kabbara kawai na tashi haka ake so kabbara ko ina kabbara nan daga lokacin da aka ga watan nan za a yi shi har garin Allah ya waye duk lokacin da ka motsa sai ka yi duk lokacin da ka motsa sai ka yi in kai bacci ka tashi sai ka yi har washe gari yi ake yi washe gari na yi alfijir na fitowa ka ɗau dabino ka jefa a baki sunna ne yanda in rana ta faɗi kana azumi da zarar rana ta faɗi ka jefa dabino don a san azumin ranan ya tafi to ranan idi da sassafe alfijir na fitowa ka jefa dabino don ka nuna watan ne gaba ɗaya ya tafi ba ranan ba ne watan ne gaba ɗaya ya tafi ina fata an gane ko ka ci dabino su ma witiri ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko ɗari da ɗaya ko mudu guda da kwaya ɗaya in ka ɗura wannan kaga ba cin nama sai a yi idi kana kallo kawai eh to ina fata an gane ana so da a ci witiri a ci witiri to shi ma kabbarorin za a yi tai a je masallaci a yi sallar asuba a zo a yi ta kabbarorin a fidda zakkan fidda kai ana kabbarori a yi wanka abinda ake so a yi wanka tsab a aske gashin mara da na hammata a yanka farce a yi asiwaki a samo kaya sababbi inda hali in babu hali a samo tsofaffin kaya a wanke su da kyau a musu guga in akwai irin na na gayu din nan wanda sai an hada da staci ma malam aje a sa musu starch eh sannan a fesa turare inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fito a kyakkyawan yanayi kyakkyawan kama na ban sha'awa ko ina kanshi ake ji a haɗu a masallacin idi nan domin za a je a haɗu mm, ɗaruruwan jama'a to ana son kowa ya rika jin kanshi kowa idan ya raba kusa da kai za a haɗa sahu bai san ka tashi wajen saboda ƙanshi haka ake so sannan a yi ta barin nan ana zuwa fita zuwa idin nan bayan yi wanka wa a fita sunna ce ga dukkan wani musulmi zai fita maza da mata tsofaffi da matasa da ƙananan yara duka ana so a fita har mata masu al'ada menstruation duk za su fita a fito ana kabbar ana kabarbari la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar a zo masallaci ba nafila babu komai a zauna kawai a ci gaba da kabbarorin a ci gaba da kabbarorin idan liman ya zo shi ma ba iqama ba kiran sallah a hada sahu ya fara kabbarorin shi ma lokacin da liman yayi kabbara sai a bari sai a bar kabbarori na individuals idan aka yi sallan nan raka'a biyu aka gama to liman zai hudu ba hudu bobi guda biyu bobin manzo Allah sallallahu idan aka yi sallan idi zai ce jama'a assalamu alaikum mun idar da sallan idi wanda ya ga dama ya tafi gida ya je ya ta sha'ani wanda ya ga dama kuma ya zauna ya saurari huduba manzo Allah ya bama kowa option sai dai malamai suna karfafawa a zauna din don mala'iku suna attending din huduba duk taron da za ka yi su akwai mala'iku a ciki taro ne mai albarka akwai rahama a ciki ina fata an gane ko sannan idan aka yi hudubar malamai suka ce duk mai huduba idan ya huduba ba za ka kasa samun wani alherin da za a umurce ka da shi ba ko wani sharrin da za a ce ka kiyaye shi to idan aka gama huduba din nan ana son a koma gida kuma a koma ta wata hanya daban ba ta inda aka zo ba ta wata hanya daban ba ta inda aka zo ba Tace da an watsa tun a filin idin duk in kaga dan uwanka musulmi ka ce taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna minkum Allah ya karba mana ya maimaita mana shine Allah ya karba mana shine muke faɗa da Hausa Allah ya karba Allah ya kai mu na baɗi Allah nuna mana baɗi Allah ya karba Allah ya maimaita duk shine fassarar shi da larabci shine fassarar shi a larabci. ina fata an gane ko to mutum idan aka ce idan aka je gida aka ci abinci ana so a ɗan yan ziyarci ziyarci kuma wanda suka cancanta a cikin mutane ka kai musu ziyara iyayenka in suna nan a garin ke in babu su akwai waɗansu madadin iyayenka ko kawunanka ko baffaninka kannan mahaifi ko yayu ko baba ko kuma yayunta a kai musu ziyara sai waɗanda suke biye da su a matsayi sai waɗanda suke biye da waɗannan sai waɗanda suke biye da waɗannan sai ƴan uwa na jini abokanai cousin brothers sai aminai duka ana kai musu ziyara bayan wannan a kai ma shugabanni ziyara ka kai wa shugaba ka kai wa gwamnan ku ziyara in akwai inda ya bude ana ganin shi a kai masa ziyara sai a kai masa musulunci ba ruwan shi da wannan dan PDP ne wannan dan CPC ne wannan dan APC ne wannan dan Afga ne wannan dan kaza kaza kaza ba ruwan musulunci da wannan ka kai masa ziyara a matsayin shi na shugabanka kawai ba yanda za Allah ya ce mu yi kaza wani ba Yahuda ya shirya ya ce fati na ya hana ni bayan da za a yi haka fatin Allah da manzansa sun ce kaje ba wani mai fati da zai ce ba za ka je ka gaishe shi ba umurni ne na Allah kuma duk musulmi inda Allah ya umurce shi ya abu sami ina wa a ɗana ne in ka kuskura ka nuna ja ka zamo ba Yahudi a tace kawai ina fata an gane sami'ina wa inna innama kana ƙaular mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul an yaqulu sami'ina wa ata'na kaje ka zartar da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa umurni ne na Allah randa baka san shi kuma in an zo wajen katin eh, eh, zirawa a gwangwami ka nuna anan in ka in ka tashi to dan uwanka ne musulmi kuma yana da haƙƙoƙi a wuyanka domin dole in ka ganshi ka ce mai salamu alaikum haƙƙul muslimi alal muslim ne dole idan yayi atisha ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah haqqul muslimi alal muslim ne dole in yayi rashin lafiya ka gaishe shi haqqul muslimi ne alal muslim ne dole in ya mutu ka halarci jana'izan shi haqqul muslimi alal muslim ne Allah ya kawo mana su saboda haka babu wani ɗan adam ko ba yahudi da zai shirya mana waɗansu abubuwa ya raba tsakanin ƴan uwa musulmi da sunan fati ba ɗan fati na ba ne babu wannan ka je ka ziyarce shi in a local government eh, can local government a ƙauye kake ka ziyarci ciyaman ɗinku musulmi ne ka ziyarce shi sannan ka ziyarci kansilanku na layinku ina fata an gane duka ana so a ziyarci shugabanni sannan a je a ziyarci kuma ahalul fadli masu kuɗi da aka sani masu gudunma wajen taimaka addinin musulunci a sunnan manzon Allah akan kai musu ziyara a zauna da su ba don kwaɗayi ba a'a don gudunmawa da suke menene ba wa addinin musulunci sannan a ziyarci malamai kuma a gaishe su a girmama su domin Allah ya girmama su ina fata irin guduma da suke bayarwa wata wataƙila kafin ka rabu da malami ya maka nasiha kalma ɗaya kalma biyu ba ka tashi wajen malami sai ka samu guzurin kiyama tare da shi kar ka je masa ka ce goron sallah zai baka hadisi zai baka ko aya ka tashi ka tafi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sannan a zo a ziyarci duk wanda za a ziyarta a raba abinci a bayar kowa ya samu alkhairi kuma yara irin ƙananan nan irin ɗan goron sallan nan naira ashirin naira goma naira hamsin naira biyar ku rika basu domin wannan yana zama musu a kwakwalwa kai wata, rana ce mai albarka da yau na samu kaza na samu wannan impact din yana zama mai a zuciya ya sa a duk shekara akwai rana mai albarka da shi ma yana samu so wannan abin zai zauna mai a kwakwalwa a basu yana da tasiri yana da influence wannan kar a hana su za ka samu mun zo goron sallah goron sallah goron sallah goron sun san rana ne na farin ciki kuma rana ne na alheri a ba su su je su yi ta tanɗe su yi su yi ta shan hanjin ligidi su yi ta cin gugu kawai ga maka duk rana ne yau mu aklin wa shurbin ne kawai ranan ci ne da sha in ji manzo Allah shi yasa aka haramta azumi ma a rana in ka ma Allah zai damƙe ka ya ce rana ne da za ka ci ka sha duk ka in kai azumi rana Allah zai ponishin ɗinka sai dai in ka zo kai istighfari na musamman a ci maiƙo a sha zaƙi can bayan kwana biyu a sha maɗaciya wanke shi Allah ubin ya sanya mana albarka to a ranan ba a son musulmi ya yi kamanceceniya da ba yahude ko kafire wajen tufa Allah maɗaukakin sarki ya ce khaliful yahud ku saba ma yahudawa ta kowane ɓangare sitiran iyalanka ka yi ƙoƙari su zamanto sitira ne na mutunci suturan 'ya'yanka da za a musu na sallah ka yi ƙoƙari ya zamanto sutura ne na mutunci suturan 'ya'yanka ya zamanto sutura ne ta mutunci irin wanda al'ada mai kyau da tarbiyya irin ta addinin musulunci ta yadda da shi yaron ya bullo da waɗansu irin takalma kamar bulo inci shida eh, ya bullo da wani matsatsen wando rabin shi bai rufe mai duwawu ba ya ɗaura wani ɗan hankaci na tuta amerika ya sa wata irin sarƙa ma malam irin wanda ake sa polis dog wai shi ya yi ado ya fito sai gamji bet sai wurare kaza sai wurare kaza a'a yi shiga na kamala manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake shiga irin ta mutane yake daukan al'adunsu yana applying a jikin shi manzo Allah ce in Allah ya yadda in bai hankali ba sai ya mutu akan aqidansu fa huwa minhum za a tada shi a su a tada shi a karkashin tutarsu su gobe kiyama Allah ubangiji ya rufa mana asiri sannan mata su fita a cikin fita na musulunci ranan idi ba ranan yadda hijabi ba ne. a'a hijabi ba ran da aka ce mace kada ta sashi matukan tana waje ta rufe jikinta ta fito fita na kamala mata na musulmi su je inda ya dace wurare masu mutunci ba wuraren da za a cuɗanya ba irin su gamji irin su waɗansu wurare wuraren fitsara da makamantansu iyaye su yi ƙoƙari su hana ‘ya'yansu manya-manyan yayu na waɗannan ‘ya'yan mata su hana su in mahaifinka ba zai iya ba kai ka tsaya ko yayunsu ko hana su kai mai madadin ubaran da baya ne. a hana su su je waje tsaftatacce matasanmu alhamdulillahi kada su je da kayan maye kayan suka kayan uh, fada su je da takobi su je da wuka su je da kaho su je da menene kaho ma na bauna na saniya na menene duk gasu na rago kada a je da wannan rana ce ta farin ciki kuma a hau abin hawa cikin natsuwa matasanmu kar a haɗu mutum biyar a cire salansa a ɓalle ta a aje ta a buɗe anguwa da hayaƙi da iyaye da dattawa duk ana zaune a cika kunnuwa da ƙara da abin nan ana ta tafiya duk wannan a tsabtace wuraren zuwan a tsaftace mutum ya yi iya abin da zai don girman Allah to wannan shine abin da yake idi bayan haka ran idi fa ba a soke hamsu salawat ba yanzu zuba ga yanda muke ba to bari ku ga gobe ko jibi ku zo ku kalle ni anan da mutum shida zan yi sallah ina fata an gani to Allah da aka cika domin shi a Ramadana shine Allah sauran watanni kuma don girman Allah mu yi kokari abinda muka koya a wannan wata mai albarka duk wanda ya lura ya natsu ya kwantar da hankali zai ga wato wannan azumin eh, banan nan da muka yi wato akwai wani ci gaba na kishin addini matuƙa domin ana fito tarawihi yadda ba a saba fitowa ba wallahi ana juya mutum zai zo daga bakin ruwa ka ga matasa daga nan har cikin kabala da kafa maza da mata manya da ƙanana kuma ka duba yadda za ka samu ƙananan yara wanda da su ne he an bige su su yi azumin sai an takura su amma yanzu yaro kana faɗa da shi kana ce ya aje ya huta yana baba sam yara ƙanana ni ban taɓa gani ba sai bana wallahi yaro da ka ce ya aje sai kaga zai kuka a yi ta'ar tabu da shi ce sai ya kai wallahi akwai ci gaba akwai alkhairi tare da al'umma da na gani kwarai da gaske kuma alhamdulillahi duk wani abu na fitsara he ga a wannan wata babu shi to Allah ya tabbatar da mu akai Allah ya karfafe mu akai Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ubangiji ya mu zama lafiya da kwanciyar hankali to sai rufewa da farko dai ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala mahalicci mai kowa mai komai aha sai sitta shawwal ko eh shine na uku sitta shawwal sitta shawwal wato ah, manzon Allah sallallahu alaihi yace duk wanda ya azumin watan Ramadana ya biye masa da kwana shida na Shawwal tamkar ya za a bashi ladan wanda ya shekara ɗaya cikakke yana azumi saboda malamai sun yi calculation suka ce da za mu ɗauki azumi cewa kowane azumi lada goma za a baka domin alhassanatu bi asharati amsaliha aiki mai kyau in kai guda ɗaya za a baka lada goma sai malamai suka yi calculation suka yi deduction suka ciro wani hukunci ta ya za a yi kai azumin wata ɗaya na ramadana ka yi sitta shawal a baka ladan shekara ɗaya sai malamai suka ce kaga idan ka ɗauki kwana goma kowane azumi ɗaya lada goma azumi ɗaya lada goma kaga kwana goma kana da lada nawa ɗari ka sake lada go ka sake azumi goma ɗari ka sake goma ɗari kaga ramadan in a talatin aka yi kana da lada nawa ɗari ɗari daidai in talatin ne ɗari uku ko ɗari uku daidai to sai ka zo kai sita shawwal guda shida su ma aka baka goma goma sau shida nawa ne sittin sittin sau ɗari uku nawa ne kwanakin shekara nawa ne ɗari uku da sittin ne 130 a 60 and 60 to kaga shi yasa suke ganin cewa idan kai ramadana ɗin ka zo kai sita shawwal za a baka kwatankwacin azumi wanda ya azumi shekara guda cikakkiya duk da cewa ladan mai azumi ba a san da shi ba sai Allah tsakaninka da shi Allah da kai wa azumi to a ce ramadana din kaman kai ta ramadana ne har na tsawon shekara ɗaya irin ladan da za a baka inji annabi sallallahu alaihi wasallam so sitta shawwal din nan ba dole bane ka su a jere kuma ba a so ka fara ran ɗaya ka dan bada tazara at least ranan i ranan idi shine first of shawwal to kaɗan ba da tazara na kwana uku kaɗan ci abinci kaɗan murmure daga nan sai ka ɗauka tun akwai ɗan kuzarin a jikinka ka saba da azumin idan mutum ya yi gaggawa zai yi su a take shidan sai ga bai ma damu ba saboda ya fito daga yanayin azumin amma in ka tsaya ciki ya canja ma malam kai kwana wajen goma sha biyar sati biyu kana zubawa ko kwana ashirin to haika ka samu shidan in kai wasa in ba ka yi wasa ba wallahi su gagare ka to a yi su da sauri amma ba dole ba ne sai a jere wanda lalura ta same shi a ramadana sai ya ajiye azumi misali goma ana bin shi bashi to idan ya zo ya yi calculation a cikin eh, watan shawwal dama kwana talatin ne mu cire kwana uku farko kana da kwana nawa ashirin da bakwai to yanzu sai ka auna cewa za ka iya yin goman ka na na Ramadan karama kuma ka zo kai eh, shida na Shawwal ɗin duka a watan babu laifi ka fara da biyan bashi kai shida din amma idan kai calculation cewa ba za ka iya yin karama na farillan da ake bin ka bashi har ka yi sitta Shawwal ba to ka fara da sitta Shawwal din domin su period din su takaitacce ne ba waya ya fita shi kuma rama wannan kana da har wata goma sha ɗaya nan gaba na na Aisha ma a watan Sha'abana ma take ma biya bashin azumumukan da ake binta to saboda haka sai mutum ya auna ina fata an gane ko da fatan Allah maɗaukakin sarki mana albarka ya samu dace to sai godiya da kuma fatan alkhairi da farko dai ina mika godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine ya kawo mana wannan wata mai alfarma ya ba mu lafiya ya ba mu ikon haɗuwa muna gode wa Allah subhanahu ta'ala godiyan da ba ta da iyaka godiyan da ta tantanci darajan Allah da ɗaukakansa mu ba za mu iya iyakanci iya godiyan da za mu yi wa Allah ba muna gode masa duk alkhairin da yake nan Allah ne ya haɗa mu muka same shi abu na biyu ina nika godiya na ga ‘yan uwa malamai wanda suke zaune a gefe da ni wanda idan na yi kuskuren fassaran aya suna gyara mu ko na jawo wani hadisi ba daidai ba suna gyara mu ko hadisin bai inganta ba suna gyara mun? idan muka tashi su nuna mun kurakurai ni kuma in zo in gyara ba zan iya tantance iya yawan godiyan da muke miƙawa a gare su Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ni a kwalban ne kawai nike zama amma asalin wanda suke pushin din tafsirin a yi shi su ne wanda suke gefe na su suke shiryawa da komai ne kawai sai a ɗora ne a nuna ni a kwalba amma duk falalan da alheri gaskiya yana koma gare su Allah ya haɗa mu aladan da ni da su bayan haka ina miƙa matuƙar godiya ga ƴan uwa da suke ba da gudunma wajen sallan tarawihi a nan masallacin da sallan da hajjudin da muke musamman ma sheikh al-ustaz al-fadil wato abubakar sani wanda yake zuwa nan ake haɗuwa a yi tahajjudi Allah ya saka masa da alkhairi wanda malami ne wanda Allah ya masa baiwa na alƙur'ani da kuma karatu mai ɗimbiya muna amfanuwa muna ƙaruwa inda muka yi tuntuɓen aya duk muna samun gyara daga gare su tunda dama ya yi faculty of Quran ne makan ba abun mamaki ba ga su malam sale da suke gyara mana ɓangaren hadisi faculty of hadith yi a university of madina ga ɓangaren shi kuma ahmad baba wanda shi kuma ya yi shari'a idan na yi kuskure a fiƙi su ne ga su malam mika'il ga su malam musa da sauran yan uwa dai Allah ubangiya ya saka musu da alkhairi dukkan falalan tana komawa a gare su gaskiya har ga Allah Allah saka musu da alkhairi ina miƙa kuma fatan alkhairi da lada mai ɗimbewa ga ƴan uwa da suke haɗuwa a nan cikin natsuwa babu tashin hankali babu hayaniya babu jayayya babu wata husuma duka duk lokacin da muke haɗuwa nan babu abun ɓacin rai tsakanin ƴan uwa Allah ubangi ya saka muku da alkhairi Allah ya sa a gama da duniyar nan lami lafiya Allah jikan iyayenku gaba ɗaya da masu kallon mu da ku da kuke zuwa Allah yi wa ƴaƴa da zuriya albarka Allah ya sa a gama da duniyar nan lami lafiya ina miƙa godiya a gare ku kwarai da gaske sannan ina miƙa babban godiya ga 'yan kwamitin wannan masallaci alal haƙiƙa ba abin da zan ce musu duk waɗannan shekarun da muke na tafsiri da duk yanda za a samu yanayi mai kyau a zauna a yi wa masallacin fenti maka dab da ramadana a shigo ramadanan masallacin ka ganshi an masa fenti gaba ɗaya a shigo ramadana yi masallaci a cikin tsafta a kula da wajen sallah da AC da duk wani abin da za a kawo shi ga waɗansu mana na can wajen AC na waje wanda yake movable ne wanda ake sawa a rumfa idan ana buƙatan iska duk waɗannan daga 'yan kwamishi ne ba abin da za mu faɗa Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi da ɗaukan nauyin tafsir duk sune ne da ciyar da mutane da buɗe baki da duk wani abin da ake nan sisinsu da kwabinsu suke haɗawa da waɗansu ‘yan uwa na gefe-gefe da su ma suke kawowa ba zan iya ambatan sunansu ba waɗansu ma ban san su ba amma Allahn da suka yi domin shi ya san su Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya musu a mizani muna miƙa godiya ga zumuncin da wato Turkish International College su ma suka yi suka zo suka yi buɗe baki suka kawo abinci a nan na tsawon kwana biyar saboda sada zumunci ga 'yan uwa da masallatai Allah ubangi ya saka musu da alkhairi sannan ina miƙa godiya ta musamman ga Malam Ahmad Baba wanda shi ma ya gudanar da tafsirin mata domin duk asabar da lahadi yanda ake haɗuwa a nan har waje to haka nan ma matan aure suke haɗuwa a nan duk asabar da lahadi makonnin na ramadana su aka keɓe na tafsirin mata ahmad baba ne da muhammad sani ladan shi ne ke ja masa baki suke gudanar da da abin nan da tafsir na mata a yi awa ɗaya ana tafsir a yi awa ɗaya kuma ana karanta hukunci hukuncin da suka jibinci mata kawai to Allah ubangi ya saka masa da alkhairi da yan uwa da suka shirya wannan muna mika godiya ga shugaban shi kuma kwamitin abun nan itikafi malam yusuf da jama'ansa su malam musa da su mika'il da yan uwa duka dai wanda suke kokari wajen tsara itikafi duk da cewa ba a yi shi ba amma su ne kwamiti din da kwamitin amsa tambayoyi duka allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da kuma yan uwa da suke ciyar da dukiya su ka abinci a nan a rarraba mutane allah saka musu da alkhairi sannan ga waɗanda suka ɗauka mana nauyin tafsiri na bana a na farko akwai kwamitin masallaci sun suka ɗauki na gitv a asd abunna alhaji sani dauda shi ya ɗauki nauyi shi ma na bangaren rediyo da ake a alheri rediyo wanda ya rasa iyalin shi allah umar ya jikanta ya gafarta mata akwai honorable chairman na kaduna north shi ya ɗauki na kada akwai na na liberty shugaban rediyon liberty shi ma ya zo ya ɗauka shi da kanshi ya zo nan yace ce a sa ya yi tafiya baya nan ya ah, ya ce aya ba a sa tafsiri maza maza a je a sa shi yasa za a ga sun zo karshe karshe a sannan kuma akwai wani bawan Allah da kullum baya sa a rika faɗan sunan shi shi ya dauki na KSMC ni na san shi kuma na san shi ne ke dauka amma baya so daidai da kwayan zarra a san sunan shi to Allah ya san da shi Allah ubangiji ya ba shi lada ya biya shi kuma alhamdulillah tafsirin mu ya tafi lami lafiya a inda muka fassara a wannan shekaran suratul fatiha gaba ɗayanta da kuma suratul bakara daga aya ta ɗaya muka tsaya a aya ta ɗari biyu da biyu ɗari biyu da goma sha biyu wannan su ne suka samu a bana a tafsirinmu na wannan shekara mai albarka sannan alhamdulillahi tarawihinmu ya tafi lami lafiya babu matsala Hakanan ma an samu tahajjudinmu ya tafi lami lafiya babu tsangwama muna miƙa godiya ga waɗannan ɓangarori guda biyu wanda suke ba da matuƙan gudumawa wajen shirya tafsiri da sallan tarawihi da tajwidi tahajjudi kai da kula da dukiyoyin mutane da tsarin mutane na farko ina miƙa godiya ga su operation yaƙi wanda ake turo su tun farkon watan nan har ƙarshen watan nan har yanzu inda muke kullu akwai jami'an tsaro na operation yaƙi wanda suke zuwa nan suna sa ido akan dukiyoyin mutane suna sa ido akan kula da lafiyar mutane muna godiya ga shi kwamishinan 'yan sanda da muƙaddashinsa da shugaban ss da kuma shugaban wato cid da duk wani jami'in tsaro da yake zuwa nan suke ba da guduma gaskiya mun yaba babu wani tashin hankali babu wanda ya kuka an tsangwame shi ko an ci masa mutunci ko ya rasa wani dukiyan shi ko wani abu ya faru da ba a yi ta tahajjudi ba an yi shi lami lafiya kuma a watse lami lafiya Allah ubin ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu girma eh, wanda yake inspector Allah mai da shi ASP wanda yake ASP Allah mai da shi makami na gaba daga nan eh, don ban san rankin ba yawa wanda yake kurtu shi kuma Allah ya promoting nashi yawa ya koma mai igiya ɗaya mai biyu har aje sajen Allah ta musu da alheri ya kare su ya kare iyalansu sannan kuma har ila yau a muna godiya da freedom radio suma babu shakka suma Allah saka musu da alkhairi sun ɗauki ɗawainiyar suma ya da wannan tafsirin muna godiya Allah ƙara zumunci Allah ƙara ɗaukaka Allah haɓaka gidajen abin nan su masu zuwa ɗin kullum suna yawo da kyamara Allah ya sanya su musu albarka bayan haka muna mika godiya ga kwamandan 'yan hizba abdurrahman zakariya da mataimakansa irin su ahmad da dukkan 'yan hizba da suke zuwa nan su zo lokacin tafsiri su zo lokacin tarawihi su zo ta hajjudi sai an watse ana gyara sahu ana gyara wuraren fakin ana abun nan gaskiya su ma Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ya sanya musu a mizanin kyawawan ayyukansu sannan mu yi tafsirin mu labi lafiya cikin da'a da biyayya da bin umurni Allah ubangiji ya haɗa mu aladan da ƙarshe akwai ‘yan uwa da muka rasa su a cikin wannan wata mai albarka wanda kullum ana mu'amala da su ana hulɗa da su akwai alhaji kabiru guroje hammayaji wato wanda ya rasu a sha bakwai ga watan ramadan nan masallaci muka masa sallah yana cikin ‘yan uwa da suke ba da guduma ƙwarai da gaske Allah Ubangiji ya gafarta masa ya ji kanshi ya kyautata makwancinsa ya yi wa zurriya da ƴaƴa albarka waɗanda ya bari Allah ubangiji ya nauyaya masa miza ne akwai matan wani ɗan uwa wato malam mai Kano wanda iyalin shi ta rasu a nan monarch ita ma mun mata sallah a nan Allah ubangiji ya ji kanta ya gafarta mata ya kyautata makwancinta ya yi wa ƴaƴanta albarka da ta mutu ta bari Allah bawa mai gidanta Alhaji mai Kano juriyar rashin wannan rashin Allah maɗaukakin sarki ya ba shi hakuri. akwai alhaji tanko shi ma da muka rasa shi a rimi wanda yake ma'aikaci ne na caccangi Allah ubangi ya gafarta masa ya ci kanshi ya kyautata makwancinsa akwai iyalin asd ita ma nan muka mata sallah wanda ita ce ƙarshen wanda muka yi wa sallah a nan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwanta a wannan watan Allah ji kanta ya gafarta mata ya kyautata makwancinta ya albarkaci ‘ya'yan da ta mutu ta bari Allah ba mijinta haƙurin jure wannan rashi mai albarka da ‘yan uwa da muka rasa a wannan watan da ba mu san su ba Allah ji kansu ya gafarta musu kafin ma watan Allah ji kansu kai tun zamanin annabi Adam har yau har ranar tashin kiyama duk musulmin da ya mutu Allah ji kansu ya gafarta musu. Ko kuma masu ran Allah kyautata ƙarshen mu ya kyautata makwancin mu sannan muna addu'a na gaba ɗaya da mu Najeriya Allah Ubangiji ya bunƙasa ƙasanmu da arziki Allah ya ba ma shugabanninmu adalci da jagoranci mai kyau Allah Ubangiji ya taimaka musu da mashawarta masu adalci waɗanda za su ba su shawara akan abin da ya dace idan muka gangaro muka zo wannan jiha tamu jihohinmu na arewa muna roƙon Allah ya yaye mana bala'i da fitina na tashin bama-bamai da rashin rayuka da asaran dukiyoyi da ake samu Allah ubangiji ya yaye mana ya shiryi waɗanda suke tada wannan fitina in ba in masu shiryuwa ne in ba masu shirya bane ne ya Allah mun haɗa ka da su kai ka san abin da zai magance mana su ya Allah ka magance mana su Allah ka yaye mana tattalin arzikinmu da ya tafi ya Allah ka da mana da shi arziki a hannunka yake ya Allah a wajen ka muke nema ya Allah rayukan da muka rasa Allah ka karɓe su a matsayin shahidai wanda suka yi mutuwar shahada fitinin da suka addabi mai duguri da yobe da adamawa da abin da ya faru a kano da abin da yake faruwa a wase jihar filato muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya yaye allah ya kawo ma na gudunmawa ya taimaka ma waɗanda ake zalinta ya kame hannayen azzaliman allah ya isan mana sharrinsu gaba ɗaya a duk inda suke idan muka gangaro kuma muka tsuke muna yin wa jihar mu ta kaduna fatan alkhairi da addu'an Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kwanciyar hankali shi gwamnanmu da yake mu alhaji Dr. Muktar Ramadan yaro Allah maɗaukakin sarki ya wuce masa gaba Allah ya masa taimako Allah ya haskaka masa ya nuna masa abin da yake daidai Allah ya amfani da shi wajen tabbatar da adalci da gaskiya Allah Ubangiji ya azurta shi da masu shawara nagari nagartattu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ba shi shawara a inda ya yi kuskure shi kuma Allah ya ba shi ikon karɓa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da mu musulmi da kiristoci da duk ‘yan ƙasar nan Allah ya ba mu zaman lafiya da fahimtar juna da ƙaruwan arziki innahu waliyu zalika wal qadiru alai saboda haka wannan shine fatan alheri a gare ni a gare ku da ƙasa da duk wani ɓangare Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Allah ubangi ya nuna mana ba ilami lafiya abunda muka karanta na kuskure a waɗannan ayoyi da muka fassara daga gare ni ne da shedan Allah da manzansa sun barranta da dukkan musulmi mu mumunai na kwarai sun barranta abinda na yi daidai kuwa Allah Ubangiji ya ba mu ladan gaba ɗaya haɗa shi a mizanin mu. Allah ya nuna mana baɗi lami lafiya sai a yafe mana inda muka yi kuskure inda muka yi daidai kuma Allah ya haɗa mu a ladan اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الذي هو حسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وآت نزلهم وأكرم نزلهم ووسع مرخلهم ونوّر قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته توفه على الإيمان اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين